yake gaya mata ce Allahu zan aura miki shi zan kuma yi miki komai kin ji salsabila ta ce na yi murmushi na ɓoye fuska da hijabi na sai kuma wata kunya ta lullube ni ya yi yar dariya ya ce ki daina kunya ta ni babanki ne ba surukinki ba ki kwantar da hankalinki kin ga dukkin rami. ni ban sani ba da tuntuni an yi an gama zan shawo kan babanki a hankali ke dai don Allah ki kwantar da hankalinki ki cire komai a ranki aure kamar an ɗaura an gama ko gobe kike so sai na ɗaura kin ji ta ce na sake daga kai cikin jin daɗi ya ce tubarin koma kasuwa kin san ina cikin aiki ne sai na ji kiran fa'iza har ina mata faɗa na ce ba na so idan ina aiki ana kirana ta ce abba salsabila ta faɗi ta suma kuma ya yaki tsayawa shine na bar abin da nake yi na garzayo na ce a ina kuka haɗu ta ce wai a kasuwa kuna cikin waya ta ji shiru sai kuma salatin jama'a da ya janyo hankalinta ta ga ana yayyafa miki ruwa ai na ci mutuncin yaron nan jiya na ce a ce yau ko bayan ran muni da sharifa ashe ba zai iya rike ku ba na yi masa tatas a raina na ce har kwana na yake nan a nan sai ka tsamin tunani ya ce ki kwantar da hankalinki kin ji salsabila ta na ce to na gode abba ya ce ki gode wa Allah ya shafa min kai ya aje min da min kuɗi ya ce kin ga idan ba ki saki ranki ba ba za su sallame ki ba kuma ina so zuwa juma'a ko asabar za mu je da ki ki zaɓi abin da kike so tun daga kayan lefi kayan ɗaki da na kicin don haka ki murje kin ji ko na buɗe ido na ce to shi kenan abba na gode daga nan ya shafa kaina ya fita to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ai tuni na miƙe har da taka rawa ina ta munna jin motsi ya sa na koma da sauri na zauna domin idan na ce zan kwanta za a gane amice ta shigo fuskar ta babu yabo babu fallasa ta ce sannu ya jikinki ya ce da sauƙi na ma warki muje gida ta ce ya dole ki warki na yi murmushi na ce ammi ba ki san so ba ne ko da aka ɗaura miki aure da papa ba sai ta katse ni ta ce ina son sa sosai sai dai shi baya ƙaunata na yi ta haƙuri ne kawai to gashi kuma irin haka ta same ki gara ni zuwa aka yi aka ce an yi min miji ke kuma ganinsa kika yi kika ce kina so kin ga kuwa watan wulakanta ki ya kama miki sai ki shirya ni kan inda sabo na saba da cikin bakin cikin ubanki har na tara ku sai na ce to amiya aka yi shi da baya son ki hare miki ciki kika same mu amma yi mamakin wannan magana ta da sauri na ce yi haƙuri amina gani na yi idan har baka ƙaunar mutum to me ko zai sa ka sai fafa ya shigo ta ce yawa gashi nan sai ki masa wannan tambayar tunda ba ni ce ya dace in baki wannan amsar ba na ce a ya ma wuce a bar maganar fafa ya kalle ni na sun koyar da kai ƙasa ya ce na gode da abin da kika yi to bari ki ji in gaya miki matar cushe ba ta da daraja a idon mijinta ki bari ya ganki ya ce yana so ba ki ki ganshi ki ce kina so ba za ki sha wulakanci ne kawai ki duba tun kafin ki shiga gidansa yake neman rayuwarki to ina ga kin shiga ta ce to kin ji kenan matar cushe ba ta taɓa daraja har abada kuwa gari ni ina da haƙuri kuma na san ko Allah bai saka min a nan duniya ba gobe kiyama zan ji daɗi sai ki shirya wa amsar tambayar da kika yi min idan har Allah ya sa kika yi aure da wanda kike son za ki samu amsar a gidanki tana kaiwa nan ta ce alhaji na yi gida tunda ta sami maganin ciwon ta Ta wuce tana share ido jikin fafu yi sanyi ya ce tunda kin warke bari in karɓi sallama mu je gida sai ma ya fice aka banne ina ta tunani na rasa amsar wannan maganar na cewa matar cushe ba ta taɓa daraja ni dai na san idan har miji baya son ka ko kusa da kai baya yi bare ya nemi wani abin jin daɗi a tare da kai to ko magana ta bata yi wa ammi daɗi ba ne to kuma gani ne gaskiya na faɗa ta ce fafa baya son ta kuma gashi har ta same mu to ya ta kasance musu shigowar fafa ya sa na yi shiru don tsoron sanake ji a yanzu mutumin da da ko harara baya yi min amma gashi yanzu neman duka na yake yi ko ya zafin hannunsa yake ya ce tashi mu tafi kabiru zo haɗa kayan muka dawo gida Lakin kakabinta na shiga na same ta tana shan yogurt na ce ni fa ciwon nan nake kamar na kwaɗayi ne nake gani da haɗe na bakinta ta ce na kogo da Allah tunda ni ciwon kwaɗayi nake yi wasu kuma na son masu wani suke yi har da kwanciya a gadon asibiti magana ta ta min ciwo na ce eh ya kamata ku gode wa Allah tunda aure na ce nake so sunnan manzo sallallahu alaihi sallama, ba shashanci a gari ba da yanzu in ɗauko muku ɗan dakon kuka fa ko kuma ta buge min baki ta ce rasa kunya ɓeran tanka ja'ira kawai baki da kunyar kallon idon babba ki gaya masa magana wallahi salsabila ki bi duniya a sannu wai a ce ki a rayuwarki ba wanda zaki raga ma eh ƙarya ne ka faɗi magana baki mai rawar mutum da amsa ba ke wace irin mutunci in hmm, ba ki ganin tsufan mutum ni nan ina taimaki yaƙi don ki samu abin da kike so amma ba za ki raga min ba ki ga ki isasshiya aure ne dai za ki ki rage tsiwa ki ajiye shi a nan kafin ki tsallake ki ja gidan wani saboda idan kika yi rawa a kasuwa yau kika samu kuɗi gobe dukan tsaya za ki sha balle wanda kike son baya son ki ma na sa baki ne kawai saboda a ƙulla zumunci sannan da alkawarin wuri da yi miki tun bai ji abin da zaki faɗa ba ya ce ya yi yanzu kuma bai isa ba saboda alkawari ba wasa ba ne har kina son ki janyo wa kanki ciwon da zai hallaka ki a banza na durƙusa na ce ki yi hakuri ba zan sake ba su baka ne ta ce a'a su da hanci ne ya nema ni tashi ki bani wuri Allah ya shirye ki ya kuma ganar da ki amma wallahi Allah ki dinga iya bakinki idan ba haka ba za ki wahala eh, ba baki ne miki ba na ita ba ta haƙuri sannan muka ci gaba da hira na ko sanar da ita yadda muka yi da baba mantari da rike haɓa ta ce o ni binta kai zamani wai a ce duniya ta lalace mace ta ce tana son namiji wannan abin kunyar da me yake kama na ce kaka binta duniya fana nan yadda allah ya halicce ta mutanen cikinta ne dai suka lalace kuma ni ba abin kunya na ba koyi da manzon allah sallallahu alaihi wasallama na yi ba kaina aka fara ba kuma ba a kaina za a gama ba kaka binta ta ce zahiri to tashi ki fita eh ba dai za ki fasa abin da na kwaɓe ki yanzu ba kina nan da halinki e kina ko da aiki babba na miƙe na ɗaga kafaɗa na ce ni fa ba ku gane halina ba ne har yanzu gaskiya ce nake faɗi amma sai ku yi tunanin rashin kunya ne ko tsiwa ba fa zan bar abu a ciki na ya dame ni ba ko ina ganin gaskiya in ki faɗa san ba haka nake ba laifina ne kullum za ku dinga gani kuma wallahi gaskiya ce to yan nema naji o oh, allah mai iko sharif ka samu magaji yarka Allah na yadda ke yar gado ce salsabila har kin fi shi ma. To washe gari da sassafe sai ga baban mun tare a gidanmu. Ina ganin shi na ɓoye a ɗaki na. Suka gaisa da ammi ya ce ina baba sa ta ce tana ɗakinta. Ta yi masa iso. Kakabinta ta yi munna ganin shi ta ce Allah ya maka albarka ka rike zumunci sosai ka fi ɗan uwanka. Ta ce ke ina mijinki Ami ce ya fita ban san inda ya je ba. Baba muntar ya ce nemo man shi a taki wayar idan ni na kira shi baya ɗauka. Suka yi mamaki kaka binta ta hau faɗa ta ce nemo man shi Maryama bai isa ba kuma ba zan gani ba wallahi yaro haka ba shi da mutunci. Haka nemo shi ya ce gashi nan ma ya hauro sama. Can ya shigo kaka binta ta rikice masa har su ma suka rikice saboda ba su taɓa ta a wannan yanayin ba babu mutare ya ce ki yi mana aikin gafara don allah mun tuba mun bi allah mun bi ki Papa ya ce me ya faru kuma bayan fitata ta share ido ta ce sharif na rasa irinka ba ka kauna zumunci ko kaɗan yaron nan a koda yaushe yana bin ka tun ba ku san allah zai azurta ku ba har kuka kawo wa yau ni kan idan ba kuna so in mutu da bacin ranka ba ne to ku ci gaba da zumunci sannan na ƙarshe ku haɗa 'ya'yanku aure shi ne kwanciyar hankali na. Babu ya sharce zufa ya kalli baban Muntari wanda ke murmushi ya ce na san dama kai ne ka tsokano idan ba wani manafunci ko wani mugun abun kake son kullawa ba me ya kawo ka ya ce dai kuma ni na haife ta na ce ba zan iya haɗa zuriya da kai ba ka na ce saboda kana so ka ga bayana to Allah ya fi ka kuma zan amince da auren nan saboda mahaifiyata ta samu kwanciyar hankali amma wallahi ba don ina kauna ba kuma kar kai tsammanin zan zuba ido na ga kuna wulakanta min ita ko mugun kallo ɗanka ya mata sai na ɗauki mataki a kansa yana kaiwa nan ya miƙe zai fita kaka binta ta ce ka tsaya a sanya rana kawai a yi a gama sati ɗaya ya yi tunda kuna da abin hannunku duka ba kuma na son wata bida'a albarka aure ake so sannan ba na son irin maganganun da kake faɗa ma ɗan uwanka ko bayan ba raina na gaya maka ya ce to Allah ya ba mu ikon haka sannan ya wuce godiya sosai mun tare mata sannan ya ce idan ma shi ba zai yi komai ba ni zan yi ya huta sa ni na ji daɗi sosai zumuncin mu zai ɗore har abada kenan ita ma kaka ta yi munna sosai ta yi ta sa albarka baba mantari ya tara 'ya'yansa ya hau zazzaga bala'i ya ce ba ku isa ku raba tsakaninmu da sharif ba kun sa 'yarsa a gaba tun ba ta kai haka ba kai sani kake takura mata abin da kai ba a maka ba hakan ya janyo matsaloli a tsakanina da sharif to ku sani ba zan sake lamuntar irin wannan al'amarin ba sannan ina so na sanar da ku rana ita gobe juma'a zan ɗaura auren salisu da 'yar wajen sharif salsabila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka faɗa baki ɗaya salisu ya miƙe jiki na rawa ya ce abba ba da yarinyar nan ba abu ya ce ita kuwa salisu ya ce haba abba ta yaya haka za ta kasance yan aure ta ya ce ta hakan kuwa za ka ga ta kasance idan har muna raye da lafiya juma'a mai zuwa zan ɗaura aurenku nan ko mama kaltumi ta ce ba ko zai yiwu ba duk abin da kuke yi ban taba sa muku baki ba amma akan wannan maganar ba zan yi shiru ba ai cutar ta yi yawa a da ke ka hana ka kuka wannan mara kunya za a kawo cikin gidan nan yarinyar da ta gagari kowa har iyayenta shine za ka jaji mana ya daka mata tsawa sai da suka razana duka ya ce ƙarya kuke na faɗi magana ku musanta mu idan na sake jin wata magana ranku zai ɓaci aure ne salisu da ka shirya da baka shirya ba ba damuwa ta bace tunda ni na shirya zan kuma yi uwa in yi makarbiya zumunci ne yanzu muka fara ni da sharif kuma wallahi tallahi idan ka kuskura ka sake ta sai dai ka nemi wani uban amma ba ni ba yana gama faɗin haka sai ya wuce ɗaki abin shi hankalinsu in yayi dubuto ya ɓaci bare ma sani kamar shi aka bayo matar bare kuma salisu kamar ya ce ya yadda uban ya cire shi a cikin 'ya'yansa kawai ya huta da wannan auren bala'in amma ba yadda ya iya dole ya biyayya saboda abba ya yi musu tarbiyya mai kyau ba musu a tsakaninsu rana ba wanda ya runtsa a gidan shi baban mantari yana tunanin auren yadda zai kasance don yana bala'in son su haɗa zumuntaka tsakaninsa da sharif ba amintaka ba kaɗai shi bai damu da halin sharif ba ya kuma ji daɗin da yarsa masoyiyar zuciyarsa ta bijiro da wannan batu dama yana neman hanyar da zai kare watsewar amintaka su sai kuma allah ya dubi zuciyarsa ya sa yar sharif ɗin da kanta ta ce tana son salisu saboda ya san cewa da a ce salisu ne da kansa ya ce yana son yarsa ba yadda zai yi ba a bangaren mama kaltume kuma tana jinjina yadda salsabila za ta kasance surukarta ita da ba ta ganin kan kowa da gashi ta ya za ta daraja su duka ai wannan sai dai zumuncin ya ƙara taɓarɓarewa in dai salsabila ce to so nawa kuma gashi ba ta da damar yin magana kilu ta janyo bau ta tsorata ɗazu da mijin nata saboda shi mutum ne mai haƙurin gaske da wuya ka ga ɓacin ransa sai wajen sani kuma da yake ganin a duniya ba wanda ya tsana sai ita yau ita ce za ta zama matar wansa reni zai sake yawa kenan bangaren fa'iza ita munna take yi amma bata nuna ba saboda ta san mutuncin ta sani zai ci tana son zumunci kamar ubanta shi kuwa gogon ya marasa ta inda zai kwatanta wannan al'amarin na cewa za a ɗaura masa aure da yarinyar da ya tsana fiye da tunanin ɗan adam yarinyar da ta karya tattalin arzikinsa ta ja masa asara ba iyaka dole haka ya haƙura saboda an fi ƙarfinsa ba don ba shi da yadda zai yi ba shi kenan za ta daɗa kassara shi gaba ɗaya tun da ƙaramin aikinta ne baya manta fadamar rakensa ba don yana da rabo ba da shi kenan ya yi asarar wannan fadamar da yake ɗiba kuɗaɗe masu yawa wai me yasa abu yake masa haka ne yanzu ya zai yi ko guduwa zai yi ne kawai a neme shi a rasa ya ɗibi wasu shekaru masu kyau kamar bakwai ko biyar ya san dai duk abinsu za su gaji da jiransa su yi ma yarsu aure ya zai yi da masoyiyarsa kuma to ko dai abu ya manta an kai sadaki an yi komai ne kwanaki kawai ya rage a yi bukinsa har fa an yi jere? duk ɗakunan su hoton yarinyar da zai aura ne ya iyayenta za su ji me zai ce da masoyiyarsa mai son sa da ƙaunarsa Wace a kullum da ita yake kwana da ita yake tashi amma rana tsaka a ce ta ji batu mara daɗin ji da faɗa ya zai da rayuwarsa ne wai ina zai je ji daɗi me yasa abba yake masa haka ne ko dai baya ƙaunarsa ne da son ci gabansa ne tunda sare ya san wacce yake neman ƙaƙaba masa barazana ce a rayuwarsa da tattalin arzikinsa da yanzu ya wuce yadda yake a yau amma abba bai gani ba ya rufe idonsa akan wacce a kullum take bin sa da sharri take neman ganin bayan abin da ya mallaka yarinya karama sai mugun hali amma a ce wai ita zai aura yau ya shiga tara ma ba uku ba ina zai shiga ne ina zai gudu ya kare kansa daga sharrin wannan yarinyar saboda ba alheri ba ce a gare shi sharri ce babba to ya zai yi